a cikin karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta juma'a biyar ga watan jima'a da saniya hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ake kwatanta shi da ranar ashirin da tara ga watan mayu watan biyar shekara ta dubu biyu da tara a kalandar bature maudu'in da aka nemi in tattauna maudu'i ne mai faɗi ko maudu'i ne wanda yake khatirin jiddan musamman da yake ba kasafai ake tattauna wannan matsala ba haka ma ba na jin zai zama akwai wuce ƙa'ida ko yin shishigi idan na ce ba a taɓa yin wata lacca ta musamman akan wannan matsala ta mafarki ba a duk zaria kenan ba mamaki wannan muhadara ta zama ita ce ta farko inta wadda za a tattauna matsalar mafarki a addinin musulunci musamman tun daga matakin farko har zuwa ƙarshe ta muhadara ɗin kamar yadda ɗan uwa mai gabatarwa malam mahmud rabi'u ya faɗi babu shakka an jinkintar da mutane kasancewar ba a fara da wuri ba hakan kuma yana da alaƙa ne da cewa ban samu kammala rubuta abin da ya kamata in zo in gabatar ba har sai yanzu nan da na baro gida duk da cewa kusan kwana ne a zaune amma duk da haka Allah bai kaddara abin ya kammalu ba babu shakka an ba ni sanarwa da dadewa amma gaskiya ban samu lokaci ba saboda na yi ta zirga-zirga da kuma waɗansu muhadarorin rututu musamman a wannan makon turan talata ina jaji wajen sojoji laraba ina fce kano alhamis jiya ina makarantar makarfi to haka dai abubuwan to ina fata yan uwa za su yi hakuri kan wannan jinkiri da aka samu kamar yadda shi mai gabatarwa ya faɗi wannan maudu'i wannan ɗan yi wa kwaskwarima kaɗan na sanya mashi suna ru'iya inda ahalin sunnati wal jama'a mafarki a wajen ahalin sunna wal jama'a maudu'i ne muhimmi kwarai da gaske ko muhimmancinsa za a iya fahimta daga abubuwa guda uku abu na farko akwai jama'a da suka yi shishigi cikin al'amarin mafarki suka wuce gona da iri wajen ɗaukan mafarki da kuma matsayin da yake da shi suka ɗaga mafarki sama da matsayin da shari'a ta bashi har ma aka waye gari suna ɗaukar mafarki a matsayin shari'a ce mai cin gashin kanta ko kuma ɓangare ne na shari'a har ma za ka ga mutane na iya warware wata doka ta Allah ko wani umarni na Allah ko wani hani na Allah a dalilin mafarki kaga wasu ma suna halasta haram ko su haramta halas saboda abin da suka gane a mafarki a ɗaya ɓangaren kuma an samu waɗansu waɗanda suka taƙaita a kan al'amarin mafarki suna wulaƙanta mafarki ba ma sa ɗaukan mafarki da muhimmanci a addini wasu ma suna inkarin duk abin da mafarki ya ƙunsa na dilalat ko madululat da haka ba ta ba mafarki irin kimar da ya cancanta a addini abu na biyu shine mutane a ɗabi'arsu suna ba mafarki muhimmanci domin kuwa abu ne da ya shafe su ko da yake ba lallai ya zama ɗan yau da kullum ba amma dai sau da yawa yana aukuwa ba wani mutum da zai ce bai taɓa farki ba kuma farkin nan yana zuwa da nau'i daban-daban saboda haka a ɗabi'a ta ɗan adam yana buƙatan ya san matsayin mafarkinsa ko ya san abin da addini ya karantar game da mafarki abu na uku da ke nuna muhimmancin wannan muhazara. shine kasancewar akwai kace na ce hatta a tsakanin ahalus sunna game da yadda ya kamata a yi mu'amala da mafarki to ya zama wajibi a samu gabatar da bayanai waɗanda za a zaƙulo su daga alƙur'ani da ingantattun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa da maganganu tabbatattu na malamai magabata 'yan mazan jiya manya ɗiban fari domin a yi mutane bayani game da manhaji madaidaici muƙutadili ingantacce dangane da al'amarin mafarki waɗannan dalilai guda uku su ne suka zaburar da ni na amsa wannan gayyata akan zan zo in gabatar da muhabara akan wannan musamman da yake ni kai na ban taɓa yin wata muhabara akan hakan ba kuma na tabbata in na tashi yin bincike a kai zan amfana kuma alhamdulillah daga cikin abubuwan da na amfana da su ne a dalilin wannan gayyata na zo in gabatar da wani abu daga cikinsa ina roƙon Allah ta'ala ya yi mani muwafaka da jagoranci cikin abin da zan gabatar ya bani ikon gabatar da daidai ya nisantar da ni daga kurakurai da tuɓa-tuɓai da faɗin abin da ba daidai ba na tsara muhadarar kan ɓangarori guda goma sha biyu ɓangare na farko gabatarwa ce na kuma yi ɓangare na biyu zai kunshi fassarar mafarki ma'ana abin da mafarki ya kunsa ko me ake kira mafarki kuma kasancewar mafarki yana zuwa da kalmomi guda biyu a harshen larabci arruqya da alhul to za a yi ƙoƙarin bambanta tsakanin waɗannan kalmomi hakanan ita gabar za ta yi magana akan haƙiƙanin abin da mafarki ya ƙunsa ɓangare na uku na muhazarar zai tsokace akan muhimmancin mafarki da kuma amfaninsa ɓangare na hudu zai gana a kan rabe-raben mafarki kashi na biyar na muhadarar zai kunshi bayani dangane da rabe-raben mutane game da mafarki gaba ta shida za ta yi magana a kan labibban mafarki gaba ta bakwai za ta yi magana a kan hukuncin fassar mafarki gaba ta takwas za ta yi magana akan abubuwan da mai mafarki da wanda zai fassara mafarki ya kamata su kiyaye gaba ta tara za ta kunshi bayani akan rabe-raben fassara mafarki gaba ta goma za ta yi magana akan hukuncin yin aiki da abin da mafarki ya kunsa gaba ta goma sha ɗaya za ta yi magana akan waɗansu bayanai da aka shirya su a matsayin faɗakarwa sa'annan muhadarar za ta cike da ƙarafawa ko kammalawa insha Allah mafarki ya kunshi da mutum yake gani ko mai barci yake gani a cikin barcinsa na daga abubuwa daban-daban kuma irin waɗannan abubuwa da mai bacci ke gani a cikin barcinsa ana kiransu da suna arruƙuya ko kuma alhul to sai dai kamar yadda ya zo a cikin littafin lisanul arab kalmar arruƙuya sai aka fi rinjayar yadda ita akan abinda mai barci yake gani wanda ya kunshi alkhairi da abubuwa kyawawa a yayin da kalmar alhul ake rinjayar da ita akan abin da mai barci yake gani wanda ya kunshi sharri da munanan abubuwa dangane da ne yadda mafarki ke kasancewa babban malamin musulunci ibn al-qayyim al a cikin littafinsa ilamul muwatti'in ya ce إنها أمثال مضروبة إنها أمثال مضروبة هو مضروبة الملك مضروبة الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر عنه على شبهه yace mafarki waɗansu misalai ne wanda mala'ikan da Allah ya wakilta shi kan mafarki yake bugawa mai bacci ta yadda wanda ya ga abin a cikin barcin naka zai shiryu da wannan abin wajen gane misalin da aka buga masa a cikin mafarkin amma galibi bisa kishiyar abin da ya gani ɗin. kuma ana fassara wannan abin da aka gani a mafarkin ne bisa abin da ya yi kama da wanda aka gani a cikin mafarki shi ko ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin fatul bari sharhin sahihul bukhari ya kawo wata magana ne daga wani malami al-hakim inda ya ce wa kalallahu بالرؤيا ملكا اطلع على أهوال ابن آدم من اللون المحفوظ فينسخ منها ويضرب لكل من قصته مثلا فإذا نام فإذا نام مثل تلك الأشياء على طريقة الحكمة لتكون له بشرى أو نذارة أو مؤاتبة يتي الله تبارك وتعالى ya wakilta wani mala'ika a kan al'amarin mafarki shi wannan mala'ika ɗin yana duwo abin da ke cikin lagul mahafuz game da al'amuran 'ya'yan adam al'amuran 'yan adam abu kaza zai faru ko abu kaza ya kasance ko abu kaza mai kyau ne game da su ko abu kaza mara kyau ne to daga nan sai ya rubuto abinda Allah ya kaddara zai rubuto daga cikin waɗannan abubuwa na halayen 'yan adam sa'annan sai ya buga misali ga kowane mutum daga cikin mutanen da ya ciro wani abu ko ya rubuto wani abu daga lawul mahfuz game da ahawal ɗinsu idan mutum na bacci sai mala'ikan ya buga masa misali dangane da wannan abin ta hanyar hikima ba ƙwalo-ƙwalo zai ga a ce ka yi kaza ko ka bar kaza ba wani abu zai gani a mafarki wanda zai shiryar da shi ya nusar da shi zuwa ga abin da ake so ya gane imma na bushara da za a yi masa ko na tsawatarwa da tsoratarwa ko kuma na zargi da za a yi masa ta yadda in ya gani ya farka kila akwai abin da yake yi sai ya gane ana nufin ba kyau ne ya daina arruya da alhun kalmomi ne da ake amfani da su a harshen larabci a matsayin abu ɗaya sai dai kawai an bambance su daga baya ta hanyar amfani da kalmar arruya ga duk mafarkin da za a iya auna shi a ma'auni wanda bai kunshi kwamatala da shirme ba wanda zai yiwu a fassara shi a yi tawilin shi amma kalmar alhun sai ana ɗaukanta da ma'anata mafarkin da yake cuɗanye da shirme da mafarkin da ya kunshi ƙarerai wanda bayi da wata haƙiƙa matabbaciya kuma ba za a iya fassara shi ba ko mafi yawancin irin wannan mafarki yana daga wasa da shaidan ke yi da mutum domin ya bakanta mashi rai jamaluddin al-qasimi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa ya ambato wata magana daga wani malami at-taurabtasi cewa ya ce alhulmu عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا والتفريق بينها من الاصطلاحات التي سنها الشارع للفصل بين الحق والباطل كأنه كره أن يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد شيخ التوراة شيء ياتي كلمر arru'ya ko kuma kalmar alhulmu larabawa na amfani da ita yadda suke amfani da kalmar arru'ya suna ba ta ma'ana ɗaya da kalmar arru'ya amma bambanci ko a bambance a rabe tsakanin kalmar ru'ya da kalmar hulmu abu ne wanda ya shafi istilahat zaɓaɓɓun kalmomi da aka zo da su ko ake amfani da su daga lokacin da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin a rabe a tsakanin gaskiya da ƙarya domin arruɓuya gaskiya ne alhulmu ƙarya ce to don a rabe shi yasa aka bambance tsakanin arruɓuya da kuma alhulmu kai ka ce dai kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kyamaci ya kira mafarki da yake daga Allah da kuma farki da yake zuwa daga shaidan da suna ɗaya domin kuwa a ru'uya min Allahi wal min shaitan ru'uya mafarki mai kyau mai ma'ana daga Allah ne mafarkin da ya kunshi shirme da kwamatala da fatarki da firgitarwa mara dalili to wannan daga shaidan ne to don a bambance tsakanin abubuwan guda biyu hatta a wajen suna sai aka yi amfani da kalmar arru'ya a matsayin mafarki mai kyau da kuma alhain a matsayin mafarki mara kyau wanda yake zuwa daga shaidan don ya bakantawa dan adam rai ko ya kawo mashi talbisi a cikin addininsa ya rakkanar da shi ya shagaltar da shi daga abubuwa masu kyau alkur'ani da sunna sun zo da isharori da ke nuna bambancin waɗannan kalmomi misali a cikin suratu yusuf sura ta goma sha biyu aya ta arba'in da hudu allah ta baraka wa ta'ala ya ambata mana alhulmu da irin shirman da ke cikinsa a lokacin da wannan sarki ya yi mafarki ya tara mutanensa ya ce masu ga abin da ya gani a barci su fassara masa wannan mafarki me suka ce masa kaluwa abu gaku ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin wannan kwama kwamacala ce da ke aukuwa ga mutum a cikin barcinsa shirme ne harbatsalliya kuma mu inda irin wannan mafarkin ne to ba mu san yadda ake fassara shi ba wa ma na'anu bi ta'wilil ahlami bi alimina in dai ahlamu ne jam'i na hulm to mu san yadda ake fasara shi ba kenan watakila da sun fahimci abin da ya gaya masa a matsayin rubuya to da za su yi kokarin fasarawa amma kasancewar sun fahimci abin a matsayin hulm ne sai suka ce su ba su da ma fassara akan wannan tare da cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam daga baya ya fassara mafarkin amma su su ɗauke shi a matsayin ahlamu da haka ba da fasara a cikin suratul anfal sura ta takwas aya ta arba'in da uku Allah ta'ala ya bayyana wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin abin da ya yi masa na ni'ima da ya nuna masa adadin kafirai ɗan kaɗan a cikin barcinsa shi ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya wa sahabbansa ai ma Allah ya nuna masa a mafarki cewa kafiran yan kadan ne da an nuna masa su da yawa a mafarki ya kuma gaya masa sahabbai da an karya musu kwari na gwiwa da lagu kila da sun ji tsoro da firgici na fita su tunkari abokan gaba Allah ta'ala ce idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum kathira lafashiltum wala tanaza'tum fil amr walakin Allah sallam innahu alimun bi zati sudur ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallama shi ma a cikin hadisai tabbatattu ingantattu masu tarin yawa ya nuna bambanci a tsakanin al-ruqya da kuma al-hawl misali a cikin hadisi ingantacce da ya zo cikin sahihul bukhari da wata ruwayar a cikin sahihul muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ar-ru'ya min Allah wal hulmu min ash-shaytan ru'ya mafarki mai kyau daga Allah ne mafarki mara kyau daga shaytan ne sai ya amfani da kalmar ar-ru'ya da kuma al-hulm haka nan wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace masa ya Allah na gani a cikin mafarki cewa ga kaina an tsinke shi an sara kaina kuma kan nawa sai ya rika juyawa yana wulwulawa da gudu yana ta gudu ni kuma sai na ganni ina bin kan nawa zan kamo shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tuhaddithu an-nasa bi talaqqub ash-shaytan bika fi manamika kar ka gaya wa mutane kar ka ba mutane labarin wasan da shaidan yayi da kai a cikin barcinka mai ruwaya ya ce shi sahabin kenan daga baya ma a cikin khutba sai na ji manzon sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yuhaddithanna ahadukum bi talaqqub shaytan bihi fi manami kada ɗayan ku je yana ba mutane labarin wasan da shaidan yayi da shi a barci. wannan hadisi al-imamu muslim ya fitar da shi wannan ke nuna bambanci da ke tsakanin arru'uya da kuma alhulm kuma daga nan za mu iya fahimta cewa ashe mafarki na da nau'o'i daban-daban gaba ta uku matsayin mafarki muhimmancinsa da kuma amfaninsa babu shakka mafarki mai kyau wato arru'uya na da amfani mai yawa kuma yana da matsayi babba a cikin addini tun da farko dai mafarki shi ke zama matakin farko shimfiɗa farko da ake takawa zuwa ga annabta kamar yadda sayyidatuna aisha radiyallahu anha wa ardaha ta ce awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min alwahyi ruɓu ya salihah fi an farkon abin da aka farawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shimfiɗa da shi na annabta ko manzanci shine mafarki kyakkyawa a cikin bacci sai zama in dai manzan Allah ya mafarkin wani abu to abin zai bayyana yadda yake kamar wayewan haske ko kuma kamar hasken wayewan gari ko hasken safiya kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kharraja wanda shine ma hadisi na farko bayan innamal a'malu binniyat ko kuma yana cikin hadisai na farko farko a kitab na farko a cikin littafin bad'ul wayi da ke sahihul bukhari hakanan bukhari da muslim sun fitar da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ar-ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa mafarki mai kyau ɗaya ne daga cikin kashi arba'in da shida na annabta kenan mafarki shimfiɗar farko ce matakin farko ne na annabta sa'annan a cikin suratul anfal sura ta takwas aya ta uku, mun yi ishara a baya cewa Allah ta'ala ya nazar da zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wa da na sahabbansa ta hanyar mafarki da aka nuna mashi yawan kafirai yan kaɗan maimakon adabinsu na haƙiƙa na zahiri a ran da aka gwabza yaƙi na gaba da an nuna mashi su da yawa ya kuma ba sahabbansa labari to da an samu matsala a shekina annabawa suna mafarki kuma mafarkinsu gaskiya ne ko mafarkinsu nau'i ne na wahayi haka na a cikin suratul fathi sura ta 48 aya ta 27 Allah ya ba manzonsa sallallahu alaihi wa alihi sallama tabbaci a cikin mafarki cewa lalle za a yi fathu makka za a shiga makka ba tare da makami ba ba tare da an gwabza yaƙi ba kuma za a buɗe makka a cita a tabbatar da daular musulunci a makka kamar yadda ta kafa a madina wannan ta hanyar mafarki ne kenan fa'idan mafarki ta farko shine ko ita ce shimfiɗa ce zuwa ga annabta abu na biyu da ke nuna matsayin mafarki a musulunci shine mafarki a haƙƙin annabawa na zama dalili na shar'anta wani abu a cikin suratu safat sura 37 aya ta 102 Allah ba mu labarin abinda annabi ibrahim ya gane a mafarki cewa yana yanka ɗansa ismail inni a rafil manam anni abbahuk idan ba don mafarkin nan a haƙƙin annabawa wahayi ne ba yaƙini ne gaskiya ne ba ana jin cewa annabi ibrahim don kawai ya gaba mafarki zai je ya zafi da shi aikace yanzu idan ni da kai muka yi mafarki ga shi muna yanka 'ya'yanmu za mu je mu yanka su kuma shi annabi Ismail in ba domin ya yi yaƙini da cewa mafarkin annabawa mafarki ne na gaskiya kuma nau'i ne na wa'ayi ba kuna jin zai miƙa wuya a kwantar da shi a zai yanka shi to amma kasancewar mafarki na da wannan matsayin a haƙƙin annabawa sai ya zama ba kawai an tsaya a nan ba sai ya zama dalili ba na shar'anta yin layya ashe mafarki a haƙƙin annabawa wahayi ne kuma dalili ne na shar'anta hukunce-hukuncen addini a cikin suratu yusuf sura ta goma sha biyu aya ta shida allah ta baraka wata'ala ya mu labarin falala da mu'ujiza da ya yi wa annabi yusuf ta ba shi ilimin fassara mafarki to inda mafarki a san shi da iliminsa da fassararsa zai zama mu'ujiza ga wani annabi tabbas na wannan na nuna cewa mafarki abu ne mai girma a musulunci Allah ta'ala ya ce wa kazalika yastabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al kamar haka Ubangijin ka ya zaɓe ka kuma ya sanar da kai fassarar mafarki yana daga amfanin mafarki cewa yana zama a matsayin bushara ko kuma gargadi abu darda radiyallahu anhu arda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama game da ma'anar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu Yunus sura ta goma aya ta sittin da biyu zuwa ta sittin da hudu ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi game da ma'anar lahumul bushra fil hayati sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce masa ka ku ga ba wanda ya taba yin man wannan tambaya din abinda ake nufi Hiyar الرؤيا a يراها ya أو ترى له abin da yake nufi da lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah shine kyakkyawar mafarki da musulmi zai gani ko kuma wani ya ganin masa a cikin bacci ko kai ka gani da kanka ko kuma wani ya ganin maka wanda hakan ma ke isharantar da mu cewa mafarki kyakkyawa bai iya samuwa daga wanda ba musulmi ba mana ko da ya yi mafarki kuma abin ya zo ya tabbata a zahiri to tabbas ba za a ɗauke shi ɓangare ne na wahayi ko ɓangare ne na annabta ba tun da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fassara lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah da cewa hiya ru'ya salihah yaraha al muslim aw turala wannan hadisi al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi daga cikin amfanin mafarki mafarki na zama dalili na mutum ya gasgata gaibi ya kuma ƙara ƙini da lahira ana iya samun mutum ya rika shakku game da yiwuwan a ce za a yi wa ruhi azaba don wasu na ganin in dai ba dandan jiki ba menene za a ce za a wa azaba to amma sai ka ga mutum ya kwanta a ɗaki mai kyau ga iya condition ga fanka, ga komai a kan gado mai katuwar katiba gadon ma king size amma a cikin barci su mafarki shi na cikin wani hali mummuna mara kyau a yayin da ya kiran da mafarkin sai shiga cikin kunci za ku ce ba ku taɓa samun yanayi makuji kuna mafarki a cikin barci amma duk ku ji kun kosa ku barka ba kai ta kokari da yunkurin farkawa saboda bala'in da kake ciki ruhinka na shan azaba kuma baka mutu ba da ranka bacci kawai kake ka farka a wani hali mummuna a firgice a ruɗe hankalinka a tashe ranka a ɓace kaga idan mutum ya ga haka a mabarki ne ba in ya farka sai ga yana cikin ɗakin nan nashi ga iya kwandishan ga kaza ga kaza amma ga halin da ya samu kansa a ciki kaga sai ya ƙara yaƙinin cewa ashe da gaske ne za a wa ruhi azaba sai ya ƙara imani da Allah ya tuba daga abin da yake tunani mara kyau a da haka nan mutum zai iya mamakin lahira ya ce oh kaji lahira an ce rana ɗaya za a yi komai da komai cikin yini ɗaya a yi hisabi a yi wato a ba mutane sakamakon ayyukansu a je a wuce ta kan saraɗi yan aljanna shiga aljanna yan wuta shiga wuta kuma a wannan rana da Allah zai zo ya gayyaci yan aljanna su zo ziyara ba wanda ba zai wa magana ba a cikinsu gaba ɗaya sai ka ce to yanzu ko mutanen da ke masallacin nan da waje nan mutane ɗaruruwa da suka taru a wannan muhadarar da muke ciki yanzu nan a ce mutum ɗaya ya iya musu magana kowa sai an gaya mashi magana to awa nawa za a ɗauka ko yini nawa ko kwana nawa to ballantana mutanen duniya gaba ɗaya to kaga kana wannan tunanin kaga alama ce ta samun matsala a cikin imaninka kwatsam sai ka ga mutum ya yi barci ne yi mafarki gashi yana china ko da shi na south korea kuma daga kano ko daga lagos su amsterdam ina jin awa hudu ne a jirgin sama daga amsterdam zuwa seoul a south korea tafiyar ina jin ko awa tara ko awa goma sha biyu a jirgin sama ka ko tafiyar jirgin sama ba wasa ba domin tun daga kano har lagos awa ɗaya da minti goma sha biyar yake daga kaduna zuwa lagos in ya hau sama ya daidaitu minti hamsin ne ko hamsin da biyar Ka ga ashe tafiyar na da sauri to yanzu kai a cikin barci ka kwanta sha ɗayan dare kafin hudun asuba kai kai mafarkin da ka a china ga shi kayi kaza kayi kaza an yi kaza kai ta ganin abubuwa da yawan gaske kaga idan ka farka Allah ya shiryar da kai zuwa ga abin da mafarkin ya kunsa sai ka tuba ga Allah ka ƙara yaƙini da lahira cewa duk abin da aka ce za a yi lalle haka din ne wani lokaci mutum zai barci cikin minti ɗaya ko biyu za a tashe shi amma tsakanin wannan minti ɗaya ko biyu har ya yi mafarki ya yi abubuwa ɗaruruwa wanda sai ya yi shekaru dubu ko miliyan inda zai iya cin musu amma ga cikin minti ɗaya ko biyu zuwa biyar ya yi wannan mafarkin kaga sai ya ƙini da cewa tabbas tabbas lahira gaskiya ne sannan abubuwan da duk aka faɗi game da lahira za su tabbata kaga kenan mafarki na zama dalili na ƙara yaƙini da gaibi da kuma lahira na daga cikin amfanin mafarki cewa yana zama mabuɗi na alkhairi game da al'amuran lahira sai ga mutum ya mafarki gashi yana wani aikin alkhairi ya kamata ya kai kaza ko ya fuskanci ko ya tunkari zuwa matsayi kaza sai a ce to amma kuma kasancewar baka kaza shi ya hana ka kaiwa kamar yadda ya faru ga abdullahi dan umar radiyallahu anhu arba'u a lokacin da ya wani mafarki ya je ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah sai ya fassara masa mafarkinsa har ma yake ce masa ni'imar rajul abdullah law kana yusalli min al-layl ma dalla da abdullahi ina ma da yana sallah cikin dare tun daga wannan lokaci sai zama abdullahi dan umar bacci kaɗan yake kullum cikin dare sai ya tashi ya sallah kaga mafarkinsa ya zama mabuɗi gare shi na ƙarin alkhairi game da al'amuran lahira dan uwa imam khidir muhammad bello hafizahullahu Allah ya kara mashi lafiya ya taɓa ba da labari a cikin taro cewa ya yi mafarki ya ga malam ja'far mahmud adam rahimahullahu baraka wata ala. akan wata bishiya yana can kololon bishiyan shi kuma gashi yana so ya ya kai gare shi shi ma makhidir amma ya kasa yayi yayi yayi ya kasa sai aka ce masa in dai kana so ka kai can wurin inda ka ga malam Jafar to sai ka lazumci karatun ƙur'ani tafsirinsa ka ga yanzu aiki ya rage nashi mafarkinsa zai iya zama masa mabuɗi na ne na aikin alkhairi domin ya ƙara kusantar Allah ta baraka wa ta'ala saboda kamar mu bushara ce gare shi da mu kanmu da muka ji cewa in ka karatun ƙur'ani da sanin ma'anoninsa da tafsirinsa da karantar da mutane shi da aiki da abin da ya kunsa na hukunce hukunce ana sa ranka samu matsayi mai daraja Allah ta'ala ya samu dace akwai da dama daga cikin mutanen da suka musulunta a dalilin mafarki kamar kisan musuluntar da Khalid ibn Sa'id ibn al-As yayi ya yi mafarki ya gan shi gashi a kan rami bakin rami na wuta sai ya yi mafarki ga baban shi mahaifi yana ƙoƙarin tun kuɗa shi yana ta ƙoƙarin ingiza shi cikin wannan ramin amma kuma sai mafarkin da muhammadu dan abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wa sallama ya ci kwikwiye mayafinsa yana jawo shi yana kokarin hana shi shiga wannan ramu yana farkawa sai ce kai wannan abin da na gani gaskiya ne nan take tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labari kuma ya karma shahada bayan shi fudaila ibn iyab da malik bin dinar an ce dukkansu akwai abubuwan mamaki da ya faru gare su a dalilin mafarki yana daga fa'idodin mafarki cewa mafarki na iya zamantowa mabuɗi na alkhairi game da al'amuran duniya wancan mun ce al'amuran lahira to al'amuran duniya ma na daga cikin fa'idodin da ake samu daga mafarki ana iya samun mutum yana bacci yana ƙoƙari da gwagwarmaya wajen neman abinci amma yana cikin talauci Ko rannan sai kwanta barci sai ka ga Allah ya kaddara ya mabarki mabarki kuma da zai iya bambancewa da alamomin da shari'a ta ce ga su sune alamomin barki mai kyau cewa ana nuna masa gashi ya je gari kaza yana zuwa ya kama sana'a kaza sai Allah kai ya data shi sai ka ga dalilin wannan mabarki sai ya gari ya tafi wannan gari sai ko kuma ya kama wannan sana'a sai da Allah ya azurta shi kaga wannan mabarki ya zama mashi mabudi na alkhairi cikin al'amuran duniya ko ka ga mutum bai da lafiya an yi magani an yi magani amma bai warke ba tunda waraka na hannun Allah da izininsa kuma ake samun ta sai ga wata rana ya kwanta barci sai Allah ya nusar da shi irin abin da zai yi ko ya sha ko ya ci in dai bai saba ma shari'a ba ya iya bambancewa ta alamomin da zamu faɗi nan gaba cewa wannan mabarki ne mai kyau in ya aikata abin kuma sai da Allah ya bashi waraka ka ga dalilin mabarki ya zama masa shiriya zuwa ga hanyar samun waraka to duk ba nan ma aka tsaya ba yana daga binciken da aka yi a kimiyyance cewa mafarki na daga cikin abubuwan da ke tasiri wajen girman jariri ko girman karamin yaro wanda baya mafarki yana tsumburewa duk mutumin da zai mafarki yana tsumburewa akwai wani abu da suke kira rem a kimiyyance ko sukan ce didirin wanda bahaushe ko mutanen najeriya ke cewa didirin an gano a bincike cewa yana da tasiri idan kana tunani jaulan a cikin baccinka yakan saman maka da nishaɗi nishadi kwakwalwanka kan huta zafin da ka sha a wajen matarka ko kai ka ba ta sha a baka wata wannan da aka yi maka da ka dawo ka kwanta cikin bakin ciki da huzunu da gammu da hannu duk sai su wuce a lokacin da kake wabanki duk ya tafi dole aka ji bashi ya ce gajiya ta bi lafiya ko ta bi gado ko na abu kama da wannan shi ne zakan da an ce da turanci sweet dream kai barki kawai ga ka a can ka tantana nan ka walwala can ka hole nan amma ban da sharholiya kai wancan kai wannan kai wannan sai ka taya cikin nishadi da jin daɗi wannan a bincike da aka yi na kimiyya na taimakawa mutum kwakwalwarsa ta haɓaka ta inganta jariri ko ƙaramin yaro ya girma Allah mun gode maka mafarki ya kasu gida uku kamar yadda hadisi ingantacce ya nuna akwai mafarki kyakkyawa akwai mafarki ɓatacce na ƙarya akwai kuma mafarkin da ke da alaƙa da tunanin da mutum ya kwanta a kansa ko abin da ya damu mutum ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka kharraja ya ce wa ru'ya salafa fa ru'ya salihah bushra min Allah wa ru'ya mimma yuhaddithu al-insanu nafsa wa ru'ya min tahzin ash-shaytan mafarki kala uku ne akwai mafarki kyakkyawa wanda bishara ce daga Allah akwai mafarkin da ke da alaƙa da yawan tunani da mutum ke cikinsa abu kaza ya dame ka ka kosa ka samu ko abu kaza ya dame ka ka kosa ka rabu da shi kana yawan tunani akan kaza in ka kwanta barci wani lokaci sai ka mafarkin abu wannan yana da alaƙa ne da tunanin da ka kwana da shi sai na mafarki na uku shine mafarkin da yake nau'i ne na bakanta rai da ɗata tarai da shaidan kan haifar wa ɗan adam ya sa ka barki ne firgitarwa mai tsoratarwa mai tada hankali ka tashi a firgice hankalinka a tashe ranka a ɓace to wannan daga shaidan ne shi yake haka don ya ɓata maka rai ya shagaltar da kai game da al'amuran alheri kuma a cikin wani hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ru'ya talaf min ha'aha wilu min shaitan ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يقوم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة كما لدى الإمام ابن ماجه يفتر الله يسامي لك mafarki kyakkyawa a ru'uyar saliha kyauta ce daga Allah kuma annabawa na yi waɗanda ba annabawa ma suna yi to sai dai kai da ba annabi ba ba ka da dama ka yi yaƙini da gaskiyar mafarkin naka har sai abin ya zo ya auku ɓalo na annabawa kuwa kai tsaye ne duk abin da suke mafarkinsa gaskiya ne wahayi ne wani annabi kuwa duk abin da ya mafarkinsa yi da yaƙini abin zai tabbata zai faru zai kasance ya jira sai abin ya faru mafarki kyakkyawa ya kasu gida biyu akwai wanda baya bukatan fassara domin kuwa abin da ya kunsa a cikin mafarkin abu ne mabayyani za ka iya ganewa akwai wanda kuma dole sai ka je wajen wanda ya iya fassara ya fassara maka ko kuma idan kai ka iya kai makanka ka fassara mafarki kyakkyawa galibi yana da alaka da ɗabi'ar mutum mutum mai gaskiya mutum mai ɗa'a ga Allah mutum mai kiyaye dokokin Allah ya fi yawaita mafarki kyakkyawa akan mutumin da yake sabawa Allah kuma mafarki kyakkyawa na da alamomi guda hudu alama ta farko ya kasance ya kubuta daga kwamacala da shirme da kame-kame ya kubuta daga abin da yake mai firgitarwa don duk abin da ya firgita ka cikin mafarki ba kyakkyawa bane daga shaitan ne wannan Allahumma sai dai in abin da aka tsoratar da kai akan kana yin sa gashi ya hana ka samun kaza sai ya zama to ne zara ne ma'ana tsawatarwa ne don ka shiryu amma in dai za ka farka a firgice ka rude to wannan ba mafarki ne kyakkyawa ba daga shaitan ne shi alama ta biyu dole ne mafarkin ya zama abin da za a iya fahimta sa bayan an farka ba abin da ba za a iya tunawa ba ko abin da ba za a iya gane shi ba ko abin da yake yana da tanakube wato yana da tukka da warwala kamar a ce a mafarki sai ka ga mutum a tsaye amma yana zaune kuma to kaga wannan daga shedan ne wasa ne alama ta uku ta mafarki kyakkyawa ita ce ya zama mafarkin zai iya karɓan tawili ma'ana za a iya fassara shi duk mafarkin da ba zai fasaru ba to mafarki ne daga shaidan amma fasaran dole ta zamanto ta dace da abin da shari'a ta tabbatar alama ta hudu ta mafarki kyakkyawa ita ce ya zama lokacin da mai yin mafarkin ko wanda mafarkin ya kwanta bacci ba abin da ya dame shi a zuciya shi sosai ta yadda abin zai iya komawa daga cikin nau'in mafarkin da mutum yakan yi a dalilin abin da ya sa a gaba inda ya zamanto zuciyarsa tana shagale da wani abu da ya damai da yake son ya kai da shi ko yake so ya same shi ko ya kai gare shi to wannan ma ba a ɗaukar shi mafarki kyakkyawa wannan yana da alaka ne da mafarkin da mutum yake yi a dalilin abin da ya dame shi shi ko mafarki mara kyau wanda yake daga shaidan ne don ya ɓata wa mai shi wanda ya yi shi ya kuntata maji to shi babbar alamarsa babbar alamarsa ita ce mutum yakan samu kansa a yanayi mara kyau hali mummuna da firgiti, kuma abin bai iya ɗaukan fassara kama kame ne kwama tala ne har batsalliya ne ci kuɗi ne shi yasa ma akan ce abgaf kuma wannan irin mafarki ba a fassara shi ba ma ka gaya ma kowa shi sai in ya zama dole to kuma in ya zama dole akwai irin mutanen da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce a gaya musu wanda za mu magana akan su nan gaba insha Allah sai gaba ta biyar rabe-raben mutane game da mafarki mutane sun kasu gida biyar game da mafarki kashi na farko annabawa duk mafarkinsu gaskiya ne duk mafarkinsu wahayi ne kashi na biyu salihai bayan Allah na gari na kwarai duk waɗannan mafi yawan mafarkansu ko mafarke-mafarkensu gaskiya ne amma ana iya samun wani lokaci sai mafarki mara kyau ya zamanto alhulmu ne daga shidan ko kuma ya zamanto abin yana da alaka ne da abin da ransu ya kunsa ya zama ya dame su a zuciya amma mafi yawan mafarke-mafarken su to gaskiya ne ko mafarki ne mai kyau irin wannan mafarki nasu daga ciki akwai wanda yake bukatan fassara kuma daga ciki akwai wanda baya bukatan fassara kwata-kwata kashi na uku na mutane dangane da mafarki shine masturun waɗanda suke musulmi ne suna yi wa Allah ɗa'a amma kuma suna yawan saɓa wa Allah suna ɗa'a suna saɓo su ko salihai ɗa'a su ta ninninka saɓonsu su ko waɗannan ɗan baya ko ba fallasa su ba lalle tafi yawan saɓonsu ba kamar yadda yake saban ba lallai fi yawan da'ar ba su dai ga su nan baina baina amma dai masu imani ne to su waɗannan suka yi mafarki kyakkyawa wanda aka ce daga Allah ne wani lokaci wani lokaci kuma suka yi mafarki mummuna wanda yake daga shaidan ne kenan su kamar ka iya cewa hamsin hamsin ne ko arba'in sittin ko saba'in talatin amma su ko masalai Ɗan kaɗan ne mafarkinsu da yakan zamanto ba daga Allah ba kashi na hudu na mutane shine fasikai wanda saɓon allansu ya zarta su, suna yin karan tsaye da dokokin Allah tabaraka wa ta'ala to su waɗannan mafarki-mafarkinsu mafi yawansa a dugatu a halal kwamata ya ce daga shidan kaɗan ne daga mafarke mafarken su yake zama gaskiya sai kashi na biyar kafirai su kuma kafirai yana da matukar wuya yana da matukar wahala a samu mafarkin su ya zama gaskiya to amma ko da ma an dace ya zama gaskiya to ba a ɗaukansa wani yaki ne na wa'ayi ko na bangare ne na annabta domin su babu gaskiya cikin lamarinsu saboda kafirci da shirka da suke wa Allah game da muka ambata baya a lokacin da abu darda radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da ma'anar lahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace hiya ruya salihah yaraha al-muslim aw turala. ashe kaga musulmi ne yake yin mafarki mai kyau akwai na duba da shari'a ta tanadarwa wanda ya mafarki ko da ko wani irin nau'i ne mafarkin akwai irin ladubban da aka ce kiyaye idan mutum ya mafarki kyakkyawa a ru'uya a saliha akwai ladubba guda uku da ya kamata ya kiyaye ladabi na farko ya sani yaƙinan cewa wannan mafarki daga Allah ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce a ru'ya saliha min Allah mafarki kyakkyawa kyakkyawan mafarki na gaskiya daga Allah ne kamar yadda Bukhari ya fitar a littafinsa hakanan Bukhari ya kawo wata ruwaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa inna ma hiya min Allah idan ɗayan ku yayi wani mafarki da ya ji yana son mafarkin to wannan daga Allah ne abu na biyu Shi ne ya gode wa Allah akan wannan mafarkin da yawa yawan muna sakaci da wannan ladabi saboda Allah muka yi mafarki mai kyau mu ji daɗi sannan mu gode wa Allah kai muna yi tambaya nake to yana daga cikin ladubba da ya kamata a kiyaye in an yi mafarki kyakkyawa a yi godiya ga Allah ta'ala domin ya zo cikin hadisin bukharin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce falyahmadullah alaiha falyahmadullah alaiha in ya yanke tabarki to ya gode wa Allah akan wannan mabarki kyakkyawa ladabi na uku shine ya ba da labarin wannan mabarkin amma ba kowa zai ba labari ba sai wanda yake so kar ya ba da labari ga makiyinsa ko ya ba da labari ga ɗan adawarsa masoyinka amininka shi ya kamata ka ba shi labarin mafarki kyakkyawa da kai domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yukhbir illa man yuhibbu in ɗayan ku ya ga abin da yake so a cikin mafarki to kada ya ba da labari sai da wanda shi ma yake so ko kuma in ma da zai ba da labari ga wanda yake so ba ko kuma ya ba da labarin ga wanda yake so amininsa na kusa to kuma yana iya ba da labarin mafarkin nasa ga mutumin da yake da kaifin hankali ne bambance abu mai kyau da mara kyau mutumin da yake mai hikima ko malami ko wanda zai masa nasiha akan abu domin hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wala tuhaddith biha illa nabiban aw habiban kamar yadda tirmidhi ya rawaito a wata ruwayar ko wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wala yaqussaha illa ala waddin aw zira'ain kamar yadda al-imamu ahmad da abu dawud suka fitar a wani hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tukassar ru'ya illa ala alimin aw nasihin kamar yadda at-tirmidhi ya fitar a cikin littafinsa hadisin farko da muka kawo na cewa fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yukhbir illa man yuhibbu al-imam muslim ya da shi waɗannan hadisai na nuna cewa ya halasta abu ne da yake ya yiwu ka iya sanar da wani mafarkin da kai in dai kyau ne amma ya kamata ya zama mai yinka ne ba dan adawanka ba ba ku ga abinda annabi yaqub ya gaya wa annabi yusuf ba lokacin da annabi yusuf ya gaya mai cewa ya mabarki inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin me baban shi yake masa ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna shaytana kana lil insani aduwwan mubin inna shaytana kana inna shaytana kana lil insani aduwwan mubin ashe kenan ba kowa kake gaya mafarki kyakkyawa ba kar ka saki baki ka je ka ta da labari ta yi maka wani ka'ibi da makirci a dalilin wannan da haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shirya da mu zuwa ga wannan idan ko alhulmu ne kai wato mafarki mara kyau wanda yake zuwa daga shaidan to akwai ladubba shi ma da ake so ka kiyaye dubba kamar guda tara ladabi na farko ka zama kana da yaƙini da sakankan cewa cewa daga shaidan ne wannan mabarkin tunda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wal hulmu min mabarkin kwama tara daga shaidan ne kamar yadda ya zo cikin ruwayar bukhari abu na biyu ka nemi tsari daga sharrin wannan mafarkin tsari a wajen Allah daga sharin wannan mafarkin domin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa idza ra'a ghayra zalika mimma yakrahu fa inna ma hiya min ash-shaytan falyasta'iz min sharriha in mutum ya ga wani mafarki kyakkyawa ya ga abin da baya so a cikin bakinsa to ya sani daga shaidan ne to ya nemi tsari daga Allah tabaraka wa ta'ala ko ya nemi tsarin Allah ta'ala daga sharrin wannan mafarkin ladabi na uku ya nemi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala daga shaidan domin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wal hulmu min ash-shaytan fa idza ra'a ahadukum falyasta'iz minhu hadisin da ya gabata na wa idza ra'a ghayra zalika mimma yakrahu fa innaha fa inna ma hiya min ash-shaytan falyasta'iz min sharriha bukhari ne ya fitar a cikin ruwayarsa amma wannan da annabi yake wal hulmu min ash-shaytan fa idza ra'a ahadukum falyata'awwaz minhu da falyasta'iz ba falyata'awwaz minhu mabarki ke mabarki na kwamacala daga shaytan ne idan ɗayan ku ya ga irin wannan mabarkin to ya nemi tsarin Allah daga shaytan kamar yadda al-Imam Muslim ya fitar larabi na hudu yayi tofi a bangaren sa na hagu idan mutum ya farka cikin barcin a firgice ko a tsorace ko wani abu mai kama da haka in ya farka ya yi yaƙini daga shaidan ne ya nemi tsarin Allah daga sharrin mafarkin da kuma tsarin Allah daga sharrin shaidan to kuma an so ya tobi duk haka ya ɗan toba yawo kaɗan ko kuma iska da za ta fito da ɗan yawo ɗan mitsitsi shine attafal ko albasku a ɓangaren hagunsa kamar yadda hadisi ya zo a cikin ruwayar bukhari ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wal yabsuk an shimali ya yi tofi daga hagunsa ladabi na biyar ya yi yakini a zuciyarsa cewa wannan mafarkin ba zai iya cutar da shi ba domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari dai ya ce fa'in na halata zurruhu wannan mafarkin ba zai iya cutar da shi ba abu na shida da ya kamata ya yi shine ya canza daga ɓangaren da yake kwance in yana ɓangaren hagu ne ya juya ya koma dama idan yana dama ne ya juya ya koma hagu domin a cikin wayar muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wal yatahawwal an janbihi allazi kana alaihi ya juya ya canza sashin ya koma ɗaya sashin saɓanin sashin da yake kwance a kansa a lokacin da ya mafarkin an ce manufar haka ita ce fatan Allah ya canza halinsa ya koma kyakkyawa daga abin da ya samu kansa mummuna ladabi na bakwai shine ya tashi cikin daren ya sallah raka a biyu ko fiye da biyu muna yi E, eh, mu yi mafarki mai tsoratarwa muna tashi mai sallah an ce dai a gyara mayafi a ƙara kullum Gashi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum falyusalli idan ɗayan ku ya gani a cikin barcinsa abin da yake kyama baya so abinda ya firgita shi ya tsora tashi, to ya tashi cikin daren ya raka ya sallah kamar yadda al muslim ya fitar ladabi na takwas kada ya ba da labari kada ya gaya wa kowa kada ya gaya wa kowa mummunan mafarkin da ya yi domin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ruwayar muslim ta tabbatar a ruwayar bukhari ta tabbatar ya ce wa wala yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu kada ya gaya wa kowa wannan mafarki mummuna da yayi domin ko wannan mafarkin ba zai fitar da shi ba amma waɗansu malamai suna gani idan ya matsu ya takura akan sai ya gaya ma wani to ya samu malami mai hankali wanda ya kware da sanin fassarar mafarki ko wani mutum wanda zai masa nasiha sai ya gaya mashi shi kuma an gaya mai wajibin shi ne ya ce khairan insha Allah ko kuma ya shiru ya ce ban sani ba ladabi na tara ya yi addu'a Allah ya kau da sharrin wannan abin da ya gani daga gare shi ya nisanta shi daga inda wannan mafarki ya kunsa na bala'i to wace addu'a zai yi to malamai sun ce babu wata addu'a ta musamman da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa mai mafarki mummuna zai iya yin ta amma shi ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin fathul bari ya ce akwai addu'a ya kuma kawo lafazinta sannan ya ce wannan addu'a da ya kawo isnadinta hasanun ne ku koma fatahul bari za ku ga addu'ar. waɗansu malamai suka ce zai iya karanta ayatul kursi domin ko ba komai ya karanta ya samu tsari daga shaidan akalla a cikin sauran baccin da zai yi waɗansu suka ce zai iya karanta a ulgubi kalimatin lahi tamma a'udhu bi kalimati llahi tamma من غضبه وإقابه وشر wa ومن همزات الشياطين وأن يحضرون سكتي زي كرمت wannan ala kulli halin babu wata ka'ida da ta iyakantar da mutum akan dole ga abin da zai karanta na addu'a sai gaba ta bakwai hukuncin fassarar mafarki shi ya halasta ya fassara mafarki ko bai halasta ba tabbataccen abu ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya kasance yana fasar mafarki kai har ma in an yi sallan asubahi wani lokaci yakan juyo ya ce masahabbansa akwai wanda ya mafarki daga cikinku a daren nan da ya wuce in akwai sai su faɗa masa shi kuma ya fasara musu haka ya zo cikin sahihu muslim haka nan sahabbai sun kasance suna yin fasara mafarki a zamanin Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama haka nan manzan Allah sun ci gaba da yin fasara mafarki da tabi'ai da atba'u tabi'in da waɗanda suka zo bayan su misali al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi cewa wani mutum ya zo wajen Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace masa ga abin da na gani a mafarki yana gama faɗi sai Umar ya ce ai sai abubakar radiyallahu anhu ya ce babana da mamana su zama fansa a gare ka ya manzan Allah ka kyale ne in yi masa fasara wannan mafarkin manzan Allah ce to fasara sai na abubakar ya fasara mafarkin da ya gama sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ka dace a wasu wuraren wasu wuraren kuma ka kuskure manzan Allah sai abubakar ya ce to lalle sai ka ga amanin da ne kuskuren dan in gyara manzan Allah ya ce kai dai a tafi a haka ko kuma wata kalma mai kama da haka wannan ke nuna cewa ashe sahabbai sun fassara mafarki a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya tabbatar da su a waɗansu abubuwan waɗansu abubuwan kuma ya kuskurtar da su wannan kuma ke ƙara tabbatar da cewa ko kai waye a fassara za ka iya daidai za ka iya kuskure ba dole ne abin da ka fassara ya zama haka ɗin ba dama can ba ka da yaƙini har sai abin ya zo ya tabbata zahiri bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata cewa sahabbai sun ci gaba da fassara a cikin tabi'ai an samu masu fassara irin su ibnu sirin wanda ya ruwaito hadisai daga abu huraira radiyallahu anhu ardahu dangane da fassarorin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mamu wasu mafarkai bayan wannan ai fassarar mafarki Allah ta'ala ya mai da shi a matsayin mu'ujiza ga annabi yusufu ɗan yaƙo jikan isa haka ta taɓa kunnen ibrahim idan da fassara mafarki ba kyau Allah ta baraka wa ta'ala ba zai nuna cewa falala ce baiwa ce wa annabinsa yusufu ba don ya ce wa kazalika ka, rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atamma ala abawayka min qabl ashe kenan yana nuna ni'ima ce Allah ya yi masa da ya bashi ilimin fassara mafarki aya mun yi ishara da ita a can baya cikin suratul yusuf aya ta shida wannan a ashar nasiru sa'adi a cikin tafsirinsa ya ce inna ilma ta'bir min al-ulum ash-shar'iyya wa annahu yusabu al-insan ala ta'allumihi wa ta'limihi wa anna ta'bir ar-ru'ya dakhilun fil fatwa yake lallai mutum ya samu ilimi ko ilimin fassarar mafarki na daga cikin nau'o'in ilimi ilimi na shari'a ko ilmomi na shari'a kuma ana ba mutum lada in ya je ya koyi ilimin fassarar mafarki ko ya koyar da wani shi kuma lallai fassara mafarki ya shiga cikin fatawa ya kafa hujja da ayoyin ƙur'ani guda uku ko bi al'amuran ladhi ta tastaftiyan a cikin suratu yusuf sura ta goma sha biyu aya ta arba'in da ɗaya da kuma aftuni fi ru'ya in kuntum ru'ya ta aburun cikin suratu yusuf ɗin dai aya ta arba'in da uku da kuma faɗin Allah ta'ala a harshen wanda ya tafi wajen annabi Yusuf a cikin kurkuku domin ya nemo fasara mabarki ga mutanensa aftina fi sabai bakaratin a cikin aya ta 46 a suratul Yusuf din dai Sheikh Nasiru Sa'adi ya kafa hujja da waɗannan ayoyi guda uku dan ya tabbatar da cewa fassara mafarki ya shiga cikin fatawa. Fatawa kuwa ba ta yi sai da ilimi, bisa amana, da ka ci da kyau, domin in ka ba da fatawa bisa jahilci duk zunubin da aka ɗauka yana kanka kamar yadda hadisi tabbatacce ya nuna ashe kenan ba ka fasara mafarki da shaci faɗi ko ganin dama ko son zuciya ko yadda ka so ko a tunaninka dole sai ka san abin da za ka fassara ibn abdulbar al-maliki rahimahullahu ta'ala a cikin at-tamhid shi kuma cewa yayi wa ilmu ta'wil ru'ya min ulumil anbiya'i وآل الإيمان وحسبك بما أخبر الله من ذلك عن يوسف وما جاء في الآثار الصحة فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة على الإيمان بها وعلى أنها حكمة بالغة ونعمة يمن الله بها من يشاء وهي المبشرات الباقية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ibn abdubar ya ce ilimin fassarar mafarki na daga cikin ilmomi na annabawa da sauran masu imani ya ce ya ma ka abinda Allah ya ba da labari na fassarar mafarki ko ilimin fassarar mafarki game da annabi yusufu da abin da ya zo a cikin hadisai ingantattu daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da fassara mafarki Ya yace kuma shugabannin shari'a a cikin addinin musulunci daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayansu, daga cikin malamai na musulmi ahlus sunna wal jama'a sai ya kaidi malamai musulmi ahlus sunna wal jama'a ashe malaman kirki da ake magana a kansu su ne malamai ahlus sunna wal jama'a ba 'yan bid'a ba 'yan shaci faɗi 'yan ganin dama masu hukuntar da hankali akan nafsi ba da su ake ba ibn abdulbari ya ce dukkansu sun yi ijima'i akan yin imani da mafarki da kuma yin imani da cewa fassara mafarki ya halasta kuma sun imani da cewa mafarki ya ƙunshi hikima cikakkiya kuma ni'ima ce da Allah yake yin ta ga wanda ya so daga cikin bayansa mafarki kyakkyawa kenan kuma wannan mafarki kyakkyawan shine al-mubashiratul baqiya ba'da nabi su ne bisharori waɗanda suka rage suka saura bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama na dama al-imam tirmidhi ya rawaita hadisi na aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna risalata wan nubuwata qad qata'at fala rasula ba'di wala nabi zance da annabta sun yanke bayana babu wani annabi ba wani manzo da ya zo bayana sai hakan ya zama ya zamanto wato abu mai kunci ga sahabbai lokacin da ya faɗi wannan magana sai manzo Allah ya ce mu mubashirat sai dai akwai bisharori da za su biyo baya sai sahabbai suka ce ya rasulullah wannan mubashirat waɗannan abubuwa ne ake kira mubashirat sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ru'yal muslim mafarki da musulmi zai yi wanda yake daga Allah ne wanda zai zama bushara gare shi ko tsawatarwa gare shi a Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi saboda haka ashe ya